الحمد لله منزل الكتاب ومجبي السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتر رمضان هجرة تببا تنببا بيرغ وتر رمضان هجرة تببا تنببا فلنجكاد النبي, النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da ainihin wato hudu wanda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara dubu a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau a wannan unguwa ta lahu bayan gidan man dinawa Allah ya ji kansa Allah maɗaukacin sarki ya masa ainihin wato rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wata mai girma na ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin duk da aka ce mai cikin wannan littafi allah ka ba mu ikon yi inda kuma aka ce mu bari allah ka ba mu ikon bari da abin da allah ya ambata a cikin wannan littafin nashi na rahama allah ka haɗa mu da ita na azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya kuma nisanta mu da ita don tsarkin sunayensa da kuma sifofinsa maɗaukaka muna cikin tafsirin suratul ma'ida a jiya mun tsaya aya ta hamsin da shida yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai يتشي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولئبا أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اشتغلوا دينكم هزوا اتبعوا الذين اتبعوا دينهم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين الله تعالى يأتي يا ايها الذين امنوا ya ku wanda kuma gasgata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum kada ku riki wanda suke rikon addinin ku huzwan abin izgili wala'iban suka riki addinin ku ya zama musu wasa min alladhina utul kitaba min qablikum wanda aka ba littafi kafin ku yahudu ko nasara wal kufara hakan da kafaran da ba su da alaka da littafin sama kakku rike su a matsayin auliya a masoya wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai kuna da imani to ku aikata haka duk wanda ya dauki addinin ku ba da gaske ba yana tokarar addinin ku yana masa ba'a ba matsala bace da za ku yi ainihin wato wasa da ita wannan aya ta fara da ya adatu nida'in ne ko harfu nida'in ne mabnin ala sukuni ayyu munada ne na kira maqsuda mabnin ala dhammi ko kace wato fi mahalli nasbin wa huwa mubdal minhu ko fi mahalli nasbin wa huwa manqut الهاء ها حرف النيل التنبيه مبني على السكون الذين الاسم الموصول مبني على الفتح في محل نسب نعت هو في محل نسب بدل ناشي ذاك الجملة تآمنوا علم مادن مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل والجملة الفئلية سلة الموصول لا محل لها من الإعراب سنن جملة يا أيها الذين آمنوا آه لا محل لها استئنافية sannan har yau in ka ga dama wannan jimla ta farko ya ayyuhal na amanu kana iya cewa ita ce fi mahallin nasmin maf'ulin bihi takaddiran su shine ad'u na amanu ina kiran wa'annan wa'anda suke ainihin wato masu imani to sai Allah yayi kira yace ya ku wa'anda kuka gaskata Allah da manzon Allah sai ya kawo la harfin nahiya wa jazmi hani Allah ke kada ku kada ku riƙa wattakhidhu fi'lun mudari'un ne majzumun bila annahiya wa alamatu jismihi hasbi an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'i alladhina al-ism al shine fi mahalli nasb maf'ul bihi awwal na ittakara da mun fi'ilin ittakara asali yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu amma a ƙur'ani in kaga an kawo maf'ulin bihi ɗaya an share ɗaya ɗayan ƙaddara shi ake kuma akwai dalilin da ya sa za a bat a shafi ɗaya amma nan ba a shafi ba an bashi to tunda mun samu alisimul mausul na farko sannan ga kuma zu suka riƙa fi'ilun madin ne مبني على الدم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل دين شين مفعول به الأول نكما اتخذ نجو لما أقول لا تتخذوا نفركم سنا أقول كما اتخذوا نجو فشي اتخذوا نبي دين شين مفعول به ناشئ الأول والكاف ضمير للمخاطب للمخاطبين مبني على الضم wato a wahuwa mudafin wannan mimun ɗin mudafin ilaihi a mimun alamatul jam'i huzuwan ne maf'ulun bihi sani na ittakazu dinnan wa la'iban wannan harfu asifin ne la'iban matsufin ne akan abin da ya gabata to ina maf'ulun bihi sani yake na wancan la tattakhidhu tunda mun ce Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina allazina shine maf'ulun bihi al-awwal to sai ka tafi wancan al-awliya da Allah ya faɗa shine maf'ulun bihi sani tun da shine maf'ulun bihi sani har yanzu jumla ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba ita ce silatul mawsul ita kuma as-sani la mahalla laha min na allazina nabiyu da aka samu domin akwai allazi na farko sannan akwai allazi na biyu to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kada ainihin wato a riƙe su haka zamu ga cewa al’imamu amur da al’imamu likisa’i sun karanta ya yi hallazi na amonu latattar zullazi na taka zauji na kuma wa la’iban minallazi na utul kitaba min ƙablikun walkufara shi alkufara ɗin da nasaba kamar yadda yake ƙur'ani mutane suka gani sannan ragowar qurra'u ko wa'anda suka karanta min na utul kitaba min qablikum wal kuffari da kisra maimakon wal kuffara sai ya zamanto wannan yana bin wancan wannan yana bin wannan al-imam shatibi a cikin shatibiyya yana fada yana cewa hurrika idgam al-ghairi daluhu sai yace wa bil khabdi wal kuffar rawi hasala haka al-imam shatibi ya fada haka zamu ga cewa ayar da za ta biyo baya Allah yana magana cewa za su riƙe addini abin izgiri musamman sallah shi yasa zai ce wa idan nadaitum ila salati takazuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qawmun la yaqil sannan da fadin Allah ta'ala ta wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirina ma ma aiko manzanni da masu dinsu wa mutane bishara wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah ya jira bala'in da zai same shi tun daga duniya kafin a je lahira Allah ya ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil liyudhibu bihi al haqqa wattakhadhu ayati wama unziru huzwa da abinda suka riƙe ayoyin Allah da kuma izgilin da suka dinga yi sannan haka Allah zai ce qul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala ba za mu ba ku labarin mafi hasara wajen aiki ba alladhina dalla sa'ihum fil hayatid dunya وهم يحسبون أنهم يسرون صنعا سيتي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كون إرم ما أولين قيمة بلا مطير مسلشيبا سيتي ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أو رسلك آيهم ألا دمن زني أبني وإزدري da haka za mu ga cewa tun a makka Allah ya ce wa annabi wa idza ra'aka alladhina kafaru in ka illa huzwa idan kafirai suka ga manzon Allah ba abin da suke masa in ba izgiri ba abinda da suke cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahman hum kafirun wannan shine wanda yake aibata allolin da kuke mota su kuma gashi sun kafarta da Allah mai rahama amma kuma suna aibata manzon Allah wai yana aibata ababen da suke mota sai a dinga masa izgiri da haka zamu ga yace wa idza ra'auka wa idza ra'auka in yattafidunaka illa huzwan in suka ga manzan Allah ba abin da suke masa sai izbi ya kalle shi ce hada annabi wa sallallahu alaihi wasallam da Allah wai wannan Allah ya gani aka dauka wacin yanzu ake iya shege an dade ana yi ba ku diba fa matsayin manzan Allah fa amma fa yazo wucewa wani ya kalle shi hada annabi wa sallallahu alaihi wasallam da Allah saboda banzancin ma yayi ya yi ƙasa ƙasa Allah ya rasa wannan zai aiko sai wannan a aiko kalle shi da Allah eh a ce wai shine manzo amma Allah yana so su ba a yi da maka kowa yana kallon Walid ibn Mughira babban mai kuɗi ne saboda kuɗin sa sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa ma hattu lahu tamhida thumma yatabu an afi da can ka'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi har suna cewa laula nuzula hadha alquran ala rajul min alqayyatin abi ayin Allah yana so su bukuwa ya san ga walid ibn mugira inna shi aka turo a matsayin sa na babba kuwa ya san yana da kaya a hannun shi ce su bayi can ga urwatu bin mas'ud as-saqafi mutum ga kaya a hannun shi ai shi ya kamata a aiko manzo amma wanda kowa ya san baban shi ya mutu ban mai komai ba maraya ya taso kuma saboda Allah a ce wai shi za a yi hadal ladhi ba asallahu rasula shi yasa kun kara karanta irin wannan fasaha ta da'awa duk magana banzan da wani zai faɗa maka bai kamata ta dinga damun kawa yan an faɗa mu wanda ya fita to wannan abin da suke yi kenan da haka Allah ya ce musu wayrul kulli afatin asim yasma'u ayati lahi azaba ya tabbata ga duk mutumin da zaman to dan kirkiran ƙarya mai zunubi yana jin ana karanta ayoyin Allah kuma yasurru mustakbiran ta'allam yasma'aha Allah sai ce ka bashirhu bi azabin alim sai ce wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa idan suka san wani abu na ayoyin mu sai su rike shi a matsayin izgiri ulaika lahum azabun muhim da haka da mu ga mu Allah ya zo ya hana mu yace wala tattakhidu ayatin lahi huzwa ka ku rike ayoyin Allah abin yi izgiri wannan a munasabar fa namiji ya saki mace ne idan ya sake ta sai ta kusan gama idda don yi wahalar da ita tunda akwai mugayen mazaje marasa imanin da ba su da tausayi na kuma sha faɗa na ce musamman wanda suke kiran kansu ahalus sunna a duniyar sunna da akwai sunnar da in mun faɗe ta ya kamata mu aiki da ita a aikace duniya ta gani to lokacin ne za a yi sunna da gaske za ka saki mace akwai haƙƙin idda a gidanka ka sake ta tana buƙatar mutu'atul talaq ba ka sake ta baran da ka sake ta ka zo ka ce billahi allazi la ilaha sai dai a kwashe kayan daga gidan nan in ka kara kwana gidan nan yau da Allah ya maka rahama wani ma an ba kwashe bai je ɗauko gatari ya ce ko ta kwashe kayanta ko sai ya sari ta a'a ko kuma a bari sai duk da sati ɗaya ana hasashen za ta gama idda sai mutum ya ci ya dawo da ita a bala'i sai ta tabbata ta dawo sai ƙara maka mata wani sakin dan ta kare wata idda wannan shine abin da Allah yake wala tattakhidhu ayatil lahi huzwa kar ku riƙe ayoyin Allah a matsayin abin izgiri waskuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum min ya ci da kun bihi yanzu matsalar ta zama Allah ne da kai shi ke yin wa'azi wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bi kulli shay'in alim da haka a nan gurin Allah sai ya hana mu yace kada mu kuskura riki. Wa'inda suka riki addinin mu abin wa izgiri da wasa min alladina utul kitaba min qablikum wanda aka ba su littafi kafin ku yahud ne ko nasara ne an fahimta yi su ne wa'anda aka ba littafi wal kuffara ko kafirin da ba su da alaka da littafin sama in dai za a haɗa ai wata hurɗa ai wata mu'amala ta duniya ayi amma daga lokacin da maganar addini ya kifa to kowa ya kamata ya watsaki ya dawo cikin hankalin shi wannan ita ce ka'ida akwai maganar da in kana yin ta a Najeriya wanda ke zauna a zamfara ba zai iya fahimtar ka ba saboda yanayin zamfara yanzu ya saba da yanayin Kaduna da yanayin Jos da yanayin Taraba domin zamfara 90 cikin 100 ko 95 musulmi ne ana tsammanin a dukkan zaɓuɓɓukan da aka yi kujerun 'yan majalisu na jiha da na tarayya a wata kujera kwaya wanda ba musulmi ba yake wakiltar mutanen zamfara a jiha ko a tarayya ko akwai ta to ƙalubalen yana da bambanci da in ka zo kana magana irin kaduna ko irin jos wanda ba a sahar yake ba bai san me ake ciki ba in kana magana in a siyasance ne ba zai gane abin da kake faɗa ba saboda jawun ya canza wannan shi ne abin da ke faruwa haka mun yi bayani a bana mun ce akwai bambanci tsakanin kafirin kudu da kafirin arewa wajen kiyayya da addinin musulunci kuma wayannan kafiran musamman na jihohin nan guda kun ga Kaduna da Jos da Taraba wayannan suna daga cikin ashaddun nasi adawatan mafi tsananin wato gaba wajen fada da addinin musulunci don muna kaduna in kaga muna wata maganar a can kai da ba a jawon kake ba baka san dalilin da muke wata magana ba ka rabu da mu kawai ka kale mu shikenan kawai jawwa wannan shine to na haka sai Allah ya ce kada a rike su a matsayin masoya da haka sun ce min na utul kitaba min qablikum innan wal kuffar awliya fakaruddin razi a cikin tafsirin shi yake ma'ana tala'ubuhum bid-dini abinda Allah yake nufi wasassu da addini wasu za a yi su kuma izgilinsu shi ne izaharuhun zalik bil lisani za su bayyana muku haka da harshe Ma'al al'isirari alal kufri fil kalbi sannan kuma zuciyarsu za ta dogi a kan sai sun ci gaba da wa'addini izgili kwatankwacin wannan ya zo cikin suratul baqara cewa idza laqul na amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahanu mustadun ai izgili muke musu aka sai ya ce wal ma'ana annal qauma lamma takhadhu dinakum huzwa ma'anar shi ne yayin da mutanen da suka rike addinin ku abun yi wa izgili wasu kuliya da ba wala tattakhiduhum awliya'an wa ansaran wa ahbaba ku rike su a matsayin masu ko masu koyin da ku taimaka fa inna zalika al-am al-kharij an al-aql wal muru'a domin in dai ka damu da addinin wanda duk kaga ya dauki addinin ka abin wasa da wargi kai kuma kana da mutunci kana san addini to ba magana ba ce wai naka mai tara. a'a kawai a jalayi ita ce magana ta gaskiya maganan wani ɓoye-ɓoye ba ta taso ba to da in ana so a zauna lafiya a najeriya kamar yadda malam aminu kano ya ce najeriya one nation na ɗaya ce amma kowa ya san gidan uban shi to a mutunta juna ta fuskar zaman ƙasa ɗaya amma ba yadda za a yi ana zaune ƙasa ɗaya ka miƙe mutumin da kasancewa ya fi kowa daraja a idanmu ne annabi muhammad ka ɗura mai zagi kuma ka cewa kana so a zauna lafiya Sai ma ka san baka kama hanyar da za a zauna lafiya ba in ana so a zauna lafiya abinda ka san yana da kima a gurin mutu ka kafa shi shikenan sai a ci gaba da hurɗa ta zaman ƙasa ɗaya da zaman mutunta juna al-imam ibn kafir a cikin tafsirin sai ce wa hada tamfiru wannan kyamar mana Allah yake koran mana yake min walati a ada'il islami wa ahlihi na jibintar makiya musulunci da ma'abutansa min al ne wal mushrikina wanda suke da alaka da littafin sama yahudu da nasara da mushrikai alladhina yattakhiduna afdala ma ya'maluhu al-amiluna wa'anda suke rukan mafificin abinda masu aiki ke aiki da shi wahiyya shara'i'ul islam al-mutahara al-mukama ita ce shara'ar musulunci wacce aka tsarkake ta aka kyautata ta al-mustamila ala kulli khairi dunyawi wa ukhrawi wacce musulunci ta kunshi kowane irin alkhairi na duniya da lahira sai ce yattaquduna ha huzwan wa la'iban shine yastahzi'una biha wa la'iban suna izgiri suna wasa da ita Ya أنها نوع annaha fi في نظرهم fasi suna kudurta cewa suna ganin ai wannan addinin kamata ya ma ai wasa da shi a cikin kudurin da suka yi batacce wa fikirhim bari da tunaninsu mara kyau sai yake cewa mai magana ya ce wa kan min a'ibi qawlan sahihan wa afatuhu min min al-fahm as mutumin da yake yana da aibu shi a ganinsa yana ganin yana faɗar maganar da shi dai yake faɗa amma wa afatuhu eh aibinsa min alfahami sakimi daga fahimtar da yake yana da rashin lafiya ne ya taso wannan kenan to da aka zamu ga cewa qur'ani yakan hada su guda biyu ya faɗa ahlul kitabi nan sai ya faɗi mushrikai ya ce walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu aliman bil zalimin sai yace wala tajidannahum aharasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku to min alladhina shine wal kuffara awliya da kafiran da ba su da alaka da addinin sama kamar yadda yace latubula wanna sai na jarrabe ku fi amwalikum wa anfusikum yace wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen wanda na ba littafi gabaninku ku wa min alladhina ashraku adan kafira daga mushrikai shine wal kuffara awliya wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi umru. umur za mu ga a can gaba Allah ya ce mana latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda zai ci wal ladina ashraku sannan Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid al-imam ash-shawkani a cikin littafin sa na fathul qadir yace hada nahyun am walatil muttakhidina wannan hani Allah yake akan mujidinci wa'inda suke riƙon addini huzuwan wala'iwa suke rikan addini abun wasa sai yace ya ummu kullu man man hasala minhu zalika kuma wannan ya kunshi duk wani wanda ya tabbata haka a kansa min al-mushrikina wa kitabi mushrikai da ahli kitabi yace wa ahli al-bid'i al-muntamin islam hatta dan bid'a lokacin da ya tabbata wani abu a addini wanda ba na wasa bane ya mayar da shi abun wasa to bai kamata a daga mai kafa a zara mai ido ba dole a kaso mai a nuna masa wannan abin da ya rika a matsayin abin wasa to wallahi ba abu bane da ya kamata a yi wasa da shi wal bayanin bi qawlihi min alladhina utul kitaba min ila akhiri yace la yunafi dukul ghairihi bai kora wasan su wa'anda ba su bai shiga ta hatan nahai karkashin hani idza wujidat fihi al-illatu al-madhkura indai an samu dalili illar da ita ce yasa Allah yake ka aiki wa'annan to mutum koda da rigar musulunci yazo muka ga ya dauki abinda ba na wasa bane ya mayar da shi abin wasa babu yadda za a yi mazara masa ido mu dole a taso a yi bayani kamar misalan da muka bayar jiya da shekaran jiya akan irin yadda yin shi'a suke wasa da littafin Allah idan kana bibiyan tafsirinsa da fassararsa za ka sha mamaki ya ce maka akwai fassara ta zahiri akwai fassara ta baɗini don haka sai ya ce allaki hiyar ba'isa ta alinna wanda dalilin da yasa dama Allah ya hana saboda rikar addinin da suke abin wasa to ayar sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alwawu harfu atfin ne ittaqu fi'lu amrin ne mabniun ala hasfin nun liittisalihi du'a mabniun ala hasfin nun alwawu fa'ilun ne lafzul dalala shine maf'ulun bihi na ittaqullaha in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ya haka in harfu shartin ne wa jazmi kun fi ilin madin ne na mabniyun على الضم لاتصاله آه، بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع مؤمنين خبر كان منصوب وعلامة نزه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالي لا wannan jimla in kuntum mu'minina tunda jimla ce ta sharadi ina jawabu shart shine suka ce dalla alaihi ma qablahu abin da ke gaban su yana nuni akan jawabu shartu mazu tunda Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin to bai buƙatar a kawo jawabu shart domin jawabu shart shine ta kadirin sa ya ce wattaqullaha in kuntum to fa'ali in dai kuna jin tsoron Allah to ku aikata abinda aka ce muku shine jawabu shartu din shine ainihin wato mahzukin shi da haka wannan jimla ta ittaku ga baki ɗinta ma'atufun ne akan na jawabi na kiran da Allah ya akan wancan domin ya yi hallazi na amanu kiran da ya mana jawabin kiran shine kada ku yi kaza to haka ma nan wattaqullaha atsafi ne akan jawabi na kiran da Allah madaukakin sarki ya mana a baya da haka jimla in kuntum mu'minin la mahalla laha wujubi kamar yadda muka ainihin wato faɗa haka al-imamu abul hayyan a tafsirin sai yace wattaqullaha in kuntum mu'minin yace lamma nuhiya al an ittikhadhihim awliya yayin da Allah ya hana mu'mine ce karke su a matsayin masoya amarahum bi taqwallahi sai ya umarce mu yace mu dukuran sa yace fa innaha hiya al alam tikalil awamir domin tsoron Allah shi ke ɗaukar mu in Allah ya ce mu yi abu mu wastinabin nawahi in yace mu bari mu bari hatta watan ramadana nan da Allah ya ce mu ɗauki kwana talatin din nan muna azumi babban fadarasin da ake so a koya ma al'umma ciki shine fa Allah dan Allah ya faɗi jimla ta ta'aliliya da yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai yake la'allakum duk wannan azumin da za a yi na kwana talatin ko tara. babban makarantar ramadana ana so watan ya koya wa mutane tarbiyya ta tsoron Allah da ganin girman Allah ne shine babban darasin fa na haka sai yake cewa ai ittaqullaha fi muwalatil kuffari ku ji tsoron Allah wajen jikin tattafare sun manabba ala wasfil hamili ala taqwa sannan Allah ya faɗakar akan sifa wacce za ta ɗauke ka akan taqwa sai ce wa huwal imanu ai man kana mu'minan haqqan duk mutumin da yake da imani da gaske riya a ba mu walati a ada addini wallahi ba yadda za ka yi ka ji ɗinki makiyin addini bai taɓa yiwa in lokaci ya bayar za mu ji wasu baituka wanda shi abdullahi gwandu bayan sun ban nan garin zamfara da haɗuwarsu da malam gwani da abin da ya aiko masa sanda suka zo suna tara mata su karantar da su a nan da abubuwan da suka biyo baya da yadda suka yi hijira da yadda suna da yan uwa suka ke hijira zaidu da dadi da yadda ya aiko musu yana tunatar da su da yadda ya kawo musu baitika yana kawo musu ayoyi baitika guda uku ya yi musu ittibasin ayoyi kusan guda goma cikin baiti guda uku don ya tunatar da su muhimmanci na alwala wal bara'u ko kaki ko kaso duniya nau'i mutane biyu akwai masoyin Allah a cikinta akwai makiyin Allah a cikinta to duk wanda Allah ya ce ka so shi to san shi ibada ne haka duk wanda Allah ya ce ka ƙin shi shi ma ƙin shi ibada ne in Allah ya ce yana son wani kai kuma ka taɓa kiyayya da shi to ka samu matsala in kuma ya ce yana ƙin wani kai kuma ka ce shi kake so to wallahi ka samu matsala to dole ka so wanda Allah ya ce a so wanda Allah ya ce bai san shi a jalayi to shikenan sai ka zauna lafiya amma in Allah ya ce bi san wani kai kuma kace kana san shi a aika tattago rigima wannan shine abin da ke faruwa ibnu kasir haka ya faɗa yace wattaqullaha ai ittaqullaha an tattakhidu ha'ula'i al'a'da lakum ji Allah ta kuri wa'annan makiyan gare ku walidinukum awliya ga addinin ku masoya in kuntum mu'minina in kuna da imani bi illahi Allah alladhi ittakhadahu ha'ula'i huzwan wa la'iba da shari'ar Allah da waɗannan suka ɗauke ta abin yi wa wasa da isgiri in ji al'imamu ibn kasir sai ya ce in kuntum mu'mini na bishar illahi ya ce kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce la ta taƙidu muminu na kafiri na a min dunin mu'mini kada mu'minin su kuskura su riƙi kafarai a matsayin masoya su ƙyale ‘yan uwansu masu imani wa manya ya fa'ala zalika falaisa min Allah fi shay'in illa an tattaku minhum tuqa wa yuhaddirukum Allahu nafsa wa ila Allahil masir da za mu ga cewa irin wannan idan Allah ya kawo yakan nufi ta da jimla ta sharadi haka jawabin shart ma'azub dalla alaihi ma qablahu ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba sai ce in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ta ku ji tsoron Allah ku dena abin da ya bari ya hana na riba ku bari wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن كنا إيمان يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول واتقوا الله وأسله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة التي أتخشونه الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وأن آية دمك a أقول فائدة أتكنت Na نفرق Allah ya hana mu dangane da rikon Yahudu da Nasara a matsayin masoya sai ya zamanto wannan ayar hukuncinta ya fi gamewa da fitowa fili akan ayar da ta gabata a baya saboda waccan ayat ta farkon shafi cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara kun ga bangare guda biyu aka faɗa ku amma wannan ayat da ta tashi sai ta bangare guda nawa uku la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban sawa'un wa'intan yahudi da nasara ne ko in da ba su ba min qablikum wal kuffara awliya wancan hanin da Allah ya a farko sai Allah ya ƙara buɗa abin ya fito da shi ainihin wato fili wadalika ai wadalika saboda wannan ayyukan insanin shuru bi anna shaksan wannan yakan sa duk wani mutum a duniya yake jin cewa wani fa yana rukun addinin sa abun wasa da izgiri to in ka damu da addini zai sa kai kuma ka tashi kai riko da addinin ta inda ya kamata kai riko da shi shi yasa tunda an tsokano siyasar addini to dole kuma musulmi su tashi su yi ta da gaske ko kuwa in ba haka ba na rantsi Allah za ku sha mamaki nan gaba a nan kasar in ku ba da gaske kuke yi ba to suwa da gaske suke yawwa wannan ita ce magana wasu maganganun za mu ajiye su rizab sai shekara uku ta yi za a tafi ta hudu kasan kowane abu muna magana ne in lokacinsa ya yi in bai yi ba sai mu ajiye shi babban tsoron da wasu suke ji shine don mai zamu dinga sa a kan harkar siyasa duk wannan rashin mutuncin da kaga wasu na yi su zagi malaman addini su yi rashin mutunci duk fa babban makasudin fa shine ana ba mu tsoro ne wai kada mu dinga sa a ciki mu yadda harka ce ta marasa mutunci masu mutunci ba su dawa ba su da alaƙa da ita amma yadda harka ce ta marasa mutunci masu mutunci ba su da alaƙa da ita to shi kenan sannan duk maganan kaka ji ana ta ce an ba wani kuɗi an ba wani kuɗi sai ka ga magana ce ta rajaman bilgai duk wanda ka tare shi mai tabbacin shi babu tabbas an fahimta yi ba tabbas sannan ka kaddara ko an ba mu kuɗi abin da ake ba mu layi su mini wa layi guni min ji bi ta ka kara ba sannan kudin da ake ba mu a ina yake karewa a hidiman al'umma da addini ko akan bukatar mu eh yanzu ba kwanan nan kuna ji aka ce wani mawaki an ji an cinna wa gidan shuta ba a daidai lokacin da aka ce an cinna wa gidan shuta motoci guda wani kuka da an ce an bashi wani uku ana maganan wajen bakwai motocin da na rantsi da Allah jin Najeriya ba malamin da aka taɓa ba irin wannan motocin amma ku ke za ku ta zagin malaman ku har da gida aka yi ne aka bashi eh da maka mutum zai zo ya ta zagi a ga mawaƙi an ɗauki 'yan sandan najeriya ana biyan su da kuɗin najeriya shi kaɗai da bulletproof da komai su goma sha shida suna biye da shi suna raka shi amma wani yanzu yadda za a ce an ba da motar jami'an tsaro in na zo tafsirin nan wani shi kenan ka gani wallahi malaman gwamnati wallahi yau da aka ya da a ɗauki mawaƙi a bashi jami'an tsaro biyu da bakin ciki nan ne hasada shi ba za ta motsa ba ba zai mutu ya bar duniya ba mm. amma yau da ya ga asar da suna da jami'an tsaro ana ta ga shi kenan wala malamai sun lalace shi kenan to sai dai kan mutu ba za mu daina saba ba ba za mu daina magana ba amma in Allah ya ga abin da za mu za mu kauce wa son zuciya kuma ba za mu saka kwaɗayi ba a harkar in Allah ya da maganan zargi kuma dama wannan kashe ta zargi yanzu ba mun kawo ana wa annabi izgiri ba ya wuce a kalle shi a ce a hadan da zai wa asallahu rasula in ana wa manzan Allah izgiri kai waye da ba za a yi maka izgiri ba bai taɓa yi ba sannan aya tana faɗakar da mu abu na biyu wato kishi cikakke dangane da rukun waɗanda suke masoya a cikin wannan ayar waɗanda za su yi ma'addinin izgiri Allah ya ce la tattakidu allazina tattakidu dinakum huzwan wa la'iban abu na uku bayyanar da waɗannan kafiran daga cikin ahlul kitabi a matsayin kiyayya ta musulunci wa anna adawatuhum zahira kuma kiyayyar su a fili take ba a koye take ba mun sha bubbuga misalai da yawa eh misalai da yawa shi yasa tunda an gama wannan rigimar yanzu yau jihar Zamfara duk wani kafiri da kuka sani ya taho daga wata jiha ya zo jihar Zamfara ya kafa makaranta kun ɗauki 'ya'yanku kun je kun kai mai ya karantar in ku mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne in dai addini ya dame ku to shiri 'ya'yanku daga irin waɗannan makarantun ya koma yankin shi ya yi mai ya kafa ko an yadda da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ko kuma a ba ku dama ku je yankunan ku kafa makarantu su su kawo 'ya'yanku ku karantar fa jibet muka zo da fasuha abin da ya kalle ne ya faɗa min lokacin da na mai tambaya akan wannan cewa yi su suna da zuciya ne waye mutanen banza yan iska marasa zuciya mu kenan to da tunda yanzu an gama wannan rigimar yanzu ga kalubale na tabbatar da cewa tayyu a nan garin akwai unguwannin da akwai wanda ba musulmi ba daga wata jiha ya zo ya kafa makaranta a nan zamfara eh da coci ko kuma mutanenmu suna ɗaukar ayansu su yi ne duk wanda addinin ya dama ba mutumin banza ba ne ba yadda za a yi ka ɗauki amana ɗan da ka haifa ka kema wasu mutane makiya Allah ka ce su karanta da shiwa wayannan malaman duk da suka gama wannan rigimar da wannan hayaniyar to yanzu ga kalubale nan mun jefa musu yanzu ku tashi ku kira duk wata unguwa da duk wani gari da kuka san cewa mafi yawancinsu musulmi ne wanda ba musulmi ba sun zo sun kafa makarantu a gurin ana ɗaukar 'ya'yan musulmi a kai su su karantar da su su fata musu tarbiyya su ƙara ƙarfi ta fuskar tattalin wa da ku tashi ku jagoranci a yaƙi a ma'ana ba wai a yi rigima ba a'a ta faɗa a'a a ja layi kawai kowa ya gana shi kawai shi kan ɗibo 'ya'yansu su zuba makaranta tun da nasu ce kuma ku je ku gina nakuwa amma wallahi in dai ba a tashi an fara faɗa da wannan ba wani yanzu ya ɗauko wata buƙata ya ce muku kaza kaza billahi la ilaha illa huwa qariya ake ba a shirya ba addini ba da gaske ake yi ba ni dai yanzu kaga ba yadda za a yi in ɗauki ɗana in kai mu wanda ba musulmi ya karantar da shi bai taɓaiwa don wannan yana daga cikin nau'in cin amana na farko da muke mai ayanmu. yara nawa ne karami za a kai yaro makarantar mutanen nan ya dawo gidanka da safa ga yana maka haka ana yi ko ba yi da yanzu ga malaman nan mun jefa musu wannan kalubalen na tabbatar da a nan garin zamfara akwai akwai makarantun ko babu a faɗa mana ɗan garin zamfara da zai iya tashi ya tafi inugu ko da ko ina ya je ya kafa makaranta su kuma su yadda su ɗauko 'ya'yansu su kama maka karantar an mai da ku ne dabbobi su ne mutane su suka san ya kamata ku ba ku san ya kamata ba su suke da zuciya ku ba ku da bakin hassada in ta zo kana magana da wani sai ce maka ai babu isassun malamai da suka kware suka iya turanci ya yadda ya ɗauki kuɗin ya kai ma wayancan su ɗauko ƙwararrun malamai amma bakin ciki da hassada da ke cikin mu ba za mu zo mu taimaka ma namun ba in kuɗi ne ba su da shi su samu kuɗin da za su inganta makarantun ya tsaya ya zamanto yara tun daga firamare sakandare su samu isasshen karatu da tarbiyya ta musulunci kafin su tafi secondary su. yanzu wannan na kawo shi a matsayin kalubale ne an yi rigimar addini an gama duk wanda ke bibiyar shafin sarki zaki ya san akwai fasto da muka da shi a kan matsalar mai ke kawo rigima a Najeriya a ciki na mai wannan tambayar kuma wannan ita ce amsar da ya bani ya ce min su suna da zuciya ne waye ba su da zuciya mu ne ba mu da zuciya haka ya faɗa haka ya faɗa saboda ka tunna kun ji ba da zuciya ne ba mu da zuciya ne lalacewa ce ta sa muke ɗaukar ‘ya'yanmu mu kai musu su ba sa iya ɗauko nasu su kawo wallahi wannan baccin da muke yi daga gare shi ya kamata mu farka ya kamata mu farka da haka min allazina na utul kitaba min qablikum wal kufara awliya da haka wannan asiri yake yadda zaka ga sanawa ma abutansa izgiri sannan kuma wayanda suke rike da addinin Allah madaukakin sarki ya samu dace na ba da misali na ce a nan kasar Allah ya ji kan malam Isa alifanta mu ba dan ya mutu ba Allah ya tsare mutuncin malam Isa alifanta Allah ya kara masa lafiya wallahi ko ba komai mu da muke da alaka da addini malam Isa alifanta ya fitar da mu kunya wallahi da aka ba malam isa alifantami wannan mukamin na minista da malam isa alifantami ya yi feluwa da na rantsi da allah babu wani mai addini da zai kara motsi a najeriya ba ka ban in kana dai da wani abu da za ka faɗa ka faɗa amma akan kujerar shi akan amanar da aka ba shi duk najeriya babu mutumin da kara mutuncin najeriya a idanun duniya a ƙasan waje sama da malam isa alifantami babu eh ko akwai shi babu kuma mu da yake gurin akwai matsaloli da suka taso mana mun ga amfanin ba dan yana gurin ba kasance wasu musulmi da mun samu matsalolin da ba yadda za a yi da su mu mun gani ko da in kana da wani abu da za ka faɗa ka je ka faɗa mu dai ba za mu iya faɗa ba sai dai mu masa addu'a in kurakure ne kace yana da su sai in ce kai ma da kake magana kana da naka fara daga kanka kafin ka tafi kan nan shi shikenan kawai saboda haka nan nazo da muke wannan program din da shi nace ya akai nace ba kwa san zaman lafiya fasto ne fa ɗan gombi malam isa ali yana ɗan gombi lokacin da ake maganan professorship ɗinsa daga kawai ya rubuta takarda ya ce yana ce malam isa alifantami murna na salamun professorship da wannan abin kaifa kan ta fito ta ce wannan fastan ta cire shi a matsayin shugaba na kan a jihar gombe kuma ba ta wa duniya ba wai kawai fadan ya ce malam isa alifantami murnan kawai ya samu professorship yana shugaban kan a gombe suka ce sun cire shi to nan mutanen ne kake tsammanin za ku zauna lafiya da su ai bai taba ba fa wani ba aka dace fa aka ce kamar nan ya samu professorship suka ce sun cire shi kuma ba su ɓoye ba suka fito suka bayyana wa duniya sun cire shi kuma ga dalilin cire shi ba haka fa ke rayuwa a kasar nan fa amma yanzu wani irin wannan bayanin da muke sai ga ya ce wai mu ne za mu tada rikici ba mu ne za mu tada rigima Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka abu na gaba shi shine annan ilma malamai sun ce ilimi a kuma lokacin da ya zama musiba ga mai shi a cikin wannan ayar zamu ga Allah ya faɗi cewa min alladhina utul kitaba wayannan mutanen Allah ya ba su littafi tare da Allah ya ba su littafi ya faɗi siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin injilar da aka ba su da attaura taura har yace alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma daga ƙarshe kaga ba su littafin da duk sanar da shi bai musu amfani ba sannan abu na gaba ayan nan tana karantar da mu kwadaitarwa akan tsoron Allah allati min jumlatiha albudu an ittikhadi haula'i awliya daga ciki abinda tsoron Allah yake karantar da mu duk wanda Allah ya ce makiyinsa ne kan mu rike shi masoyi to kada mu rike shi inda wata hurda ta duniya za ta hada ai mu'amala ai amma maganar addini kowa ya rike nan shi kuma in an tashi a riƙe gangan kada a saki yau in an zo wajen addini kaska bari a yi wasa wadda ka in ka ga wani a inda kake da iko ya tashi zai zagi annabinka ko zai wani abu na rashin mutunci ilan da duk kamare shi ya ga wuta wuta gobe ba zai sake tashi ya yi ma addinin ka izgidi ba to daga nan zai gane wajen wasa digirijiya ba wajen wasan makaho ba ne wannan yana ciki sannan aya tana nuna mana cewa imani na haƙiƙa shine muktada littaqwa yana hukuntar da cewa dole in dai akwai imani na haƙiƙa sai mutum ya ji tsoron Allah shi yasa yace wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in dai kuna da imani shi yasa zamu ga a cikin wannan tura ta suratul ma'ida ya maimaita gurare irin wannan ya kai kusan uku, a can farko ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan sai ce wattaqullaha innallaha shadidul iqab sannan da yazo yace fakulu mimma amsakna alaykum waskuru rasmallahi alay sai ce wattaqullaha innallaha sari'ul hisab sannan da yace waskuru ni'matallahi alaykum وميثاقه الذي sai به إذ قلتم سمعنا وأطعنا سيتي واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بسؤال الله أبنك تكين كلا ذا الله يسنشي nan da yace wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun da yace ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idan hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydihim fakaffa aydihim ankum wattaqullaha wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sai kuma nan wattaqullaha in kuntum mu'minin shine guri na bakwai cikin suratul ma'ida na takwas walau annahum walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im sana akwai wakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi ilayhi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun sannan laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين sannan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul bahri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharuna sannan da kuma dalika adna an yatu bish-shahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi al sannan sai irin wannan da ya rufe maganan annabi isa da mutanen shi bilqal alhawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i qalat taqullaha in kuntum mu'minin aya ta gaba Allah yace wa idana bikum ila salati وإذا ناديتم ولا تتخذوها هزوا ذلك الأنبا Allah ya ce wa idan na daitum ila salati idan suka ji kuna kiran sallah ittakhaduha ita ma sallah sai su rike ta huzwan wa la'iba abun wa isgili da wasa sai ce zalika bi annahum qawmul laqi wannan ya faru ne saboda mutane ne da ba su da hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-baghawi a cikin littafin sa na tafsiri ma'alimut tanzil ce malaman tafsiri sun ce innal kuffara lamma sami adana yayin da suka ji musulmi sun fara kiran sallah hasadul muslimina sai suka fara wa musulmi hasada fa dakalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka shigo wajen manzon Allah wa qali suka ce ya muhammad laqad abat abda'ata shay'an lam nasma'a bihi fi ma madamin al-umam ka kirkiro abinda bamu taba ji ba cikin wata al'umma kafin kai fa innaka kun in kunta nubuwa idan kana da awar kai annabi ne fa kad kalafta fi ma a hadastar ambiya. ai ka saba cikin abinda wato annabawa suke ke ka kirkiro wani abu ka saba musu wanda suke gaban ka walau sairun da ka na awlan nas bihi al wannan kiran sallar da ka zo ka fara da alheri ne to annabawa kafin ka su ya kamata su fara ba kai ba domin aina laka siyahun ka siyahin anzi ina ka samu mutum ya zai ta ƙara sai ka ce akuya ina ka samu wannan amma aka ba min sautin wa ma as ja min amri me ya kai irin wannan munin sauti to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa fa anzalallahu hadhihi aya wa nazala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani to shi yasa ko ga Allah da ya tashi wajen muna na sautin jaki sai ce wa inna karan aswati saboda duk sautin da ka daga in bai da alaka da addinin Allah to sauti ne mafi muni amma in za a daga sauti ko a jiwo shi in yana da alaka da addini sanda ake daga sauti to abinda ake bukatar kenan a ji cewa ana ainihin wato ji fakaruddin razi a cikin littafin sanatar na tafsiri yace malamai sun ce dallatul aya ala subutul azar wannan ayar ita ta tabbatar a kan kira sai yake cewa bi nassil kitabi la bil manami wahdahu da nassun alqur'ani in wani ya zo ya ce maka ai kiran sallah ya tabbata da mafarki ne kace masa a'a ba da mafarki ba ne kaɗai. akwai ayar da ta tabbatar da maganan kiran sallah da muke na yau da kullum akwai kuma wacce ta tabbatar da kiran sallah na ranar juma'a ya yi wallazina amanu idanu biyu da salatu min yawmil juma'ati fas'au ila zikirillahi sai yace matsala ta biyu fadin Allah don ɗaukakin sarki da yace qauluhu huzwan wa la'iba ne guda biyu وذلك لأنهم إن إقامة الصلاة يقولون هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم لو كنا مسلمين ذا ستاشي سنة ين سنة غنين suna musu izgiri fa inna hum yazunnuna an anna ala dinihim ma anna lasna kadhalika walamma ataqadu annahu laysa fiha fa'idatun wa manfa'a fi dini wa dunya qalu inna halaiwa su a ganin su mutum mutun yazo ya faɗa yana kiran sallah kun san mu da muke zaune can wani lokaci ana alaka da su wallahi haka kawai wani sai yazo ya ce wai ba ku isa ba ku dinga kiran sallah da asuba wai ana hana shi bacci eh? yanzu a nan garin zamfara ko mutum ya yi ya sau ya yi sai zai ce wani masallaci ba za a kira sallah ba za a hana shi bacci da mutu in kana zama da su haka Allah zai jarrabe ka ko wani ya miƙe ce wallahi ba za ka kira sallah ba wai za ka hana shi bacci ana samun irin waɗannan matsalolin haka wannan shine ibnu ashur ya faɗa ya ce wani da'u ila salati huwa al-adhanu wa ma ubbir anhu illa bin nida inda alqur'ani annida wa ake ce masa ba al'azanu ba qad dallat al'ayatu ala anna al'azana shay'un ma'ruf wannan ayat ta yi nuna cewa kiran sallah abu ne sananne fa huwa fa hiya mu'ayyidatun لمشروعية الآذان وليست مشروعية له لأنه شرع بالسنة ذاك wannan kenan to saboda lokaci menene kiran sallah a yare na larabci da kuma istilahi malamai sun ce al'azanu fil luka shine al'ila sanar da abu kawai dama kuma ai lokacin da za a kira sallah ai sanar da kai abu ake ku to wannan kuma ya zo cikin qur'ani ma'anarsa ta lugha Allah ya ce wa azzimfin nas bil hajji kuma ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atuna min kulli fajjin wa ya atina min kulli fajjin ali da kuma fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wannan al-ilan ne sanarwa ne da kuma wa azanun min Allah wa rasulihi ila da wanada jannati ashaban nari an فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم الله على الظالمين da kuma falon ma jahada hun biji harihin ja'ala su kaya tafi lari a fiye sun ma'azzana mu'azzinun ayyato halittu innakun lasarikun da kuma ista azzana rabbuka la yaba a sannan alaihin ilayen mulki ya mace da wa ista azzana rabbukun la'in shakartun la'azidan na kuma la'in kafartun inna azabi na shari'id wannan duka yana nufin a na larabci shi ne al'adarufin lura shi ne al'ilam amma a wajen malami sun ce fa huwa ta'abbudu lillahi shine bautar Allah bi dhikrin makhsus da wani ambato da aka keɓance ba da dukulu waqti salati ba a kiran sallah sai lokaci ya shiga ana yin sa ne da ilamu bihi dan a sanar da mutane cewa lokacin sallah sallah ɗaya ce ya halatta a kira ta lokaci ne ba wata sallah ce ita ce asuba amma in ba ita ba ba sallar da ake kira dole sai lokaci yawo to wannan kiran sallan yanzu da lokaci yake neman yi kuke mana ƙwardu kifaya ne in an samu wasu suka tsaya suna yin shi to ya ɗauke ma wasu amma duk gari a daina kiran sallah to ba ƙaramin laifi a kai an saba ma Allah to don haka za mu ga cewa idan Allah ya kai mu gobe za mu magana a kan sifar mai kiran sallah sannan tsakanin ladan da liman ma waye fi falala eh? ko kuwa hadisan da suka zo a kan falalar mai kiran sallah da waye don mutane su da gane cewa ba fa abun wasa ba ne tun da ga Allah ya ishara zuwa gare shi ana nuna min cewa lokaci yayi magana ta ƙarshe da zan rufe da ita akwai ɗaya daga cikin malamai da muka magana da shi ɗazu Dr. Idris Abdul Aziz akwai wani shafi na ƙasar mu a yau wanda ne magana anan ce za ka dinga sa karatuttukan mu to yana ganin malam idris ya fahimci kaman ko suna datsar karatunsa ne cikin da lallai wannan shafi din sun ba da gudunmawa musamman a baya lokacin da muke tallata wasu ainihin wato abubuwa so saƙonmu shine masu shafin su duba girman Allah wajen saka abin da ya mata a ce suna sakawa abin da suka fahimci zai kawo matsala su iya kokarin su gurin kauce ma wannan abin musamman yanzu da ake kokarin samun haɗin kan ainihin wato malama su kuma malamai in za su magana to su kuma su san mai za su dinga faɗa in ya akan social media ne ya akwai maganar da ko baka ce da wane kake ba wallahi masu sauraron ka suna gane da wane kake kuwa to kai kuma sai ka san mai za ka dinga faɗa don ko shafin ba su sama to wani shafin za su ɗauka su sa da hoto da komai amma in ka san me za ka faɗa akan social media to shi kenan duk wani wanda zai zo ɗauki magana ke juya ta to ɗaukar kai juya yana da wahala da ka su muna kira gare su su san abin da za su dinga sakawa wanda zai taimaki addini da al'umma su kuma malamai su san cewa in suna magana akan social media ba a ɗakin su suke yin ta ba da mutane suke yi kuma mutanen nan Allah ya ba su basira da wayo da hankali in kai magana da wani ko baka ce da shi kake wallahi mutane suna gane da shi kake to sai ka san me za ka faɗa kowane malami abin da ya san zai faɗa wanda zai kawo tarnaki da rashin zaman lafiya da rashin kawo haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi musamman ahalin sunna kana malami kai ma sai ka iya kokarin ka gurin ne gurin kauce masa Allah ya sa mu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستبرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته